zainab ahmad ta ce annobar corona da kuma babban zaben kasa mai zuwa su ne suka kawo cikas game da janye tallafin man minista ta ce tallafin man fetur ne ya zame wa gwamnatin najeriya babbar matsala abinda ta kara da cewa tashin farashin danyen mai a kasuwannin duniya zai tsananta al'amura ta kuma bayyana fatan samun amincewa majalisar dokokin kasar nan domin ci gaba da shirin gwamnati na janye tallafin man fetur din gaba daya a nan kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa aso ta sanar da tsawaita wa'adin yajin aikin da ta fara zuwa makonni takwas sakamakon rashin cimma matsaya tsakaninta da gwamnatin tarayya akan bukatunta asin ta shiga yajin aiki ne sakamakon abin da ta bayyana da gazawar gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari wajen aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a baya kamar da yadda za a inganta harkokin karatun jami'a na ƙasar nan. farfesa abdulkadir muhammad dambazau jami'i ne a kungiyar ta asu ya ce sun ɗauki matakin ƙara wa'adin ne domin baiwa gwamnati damar cimma sahihiyar matsaya ta yadda ba sai sun ƙara tafiya wani yajin aikin ba a nan gaba ya ce makonni takwas sun wadatar matukar gwamnatin da gaske take yi akan ɗaukar matakin da ya dace. a su daina ganin yajin aiki ne hanyar karshe da take bi domin tilasta gwamnatin ƙasar nan biya mata bukatunta shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi gargadi ga 'ya'yan jam'iyyar apc a kan rikicin shugabancin da ya dabaibaye ta a cikin bayanan da ya wallafa a shafinsa na facebook buhari ya yi kira ga 'yan jam'iyyar da su guje kokarin tayar da zaune tsaye a apc gabanin babban taron ta na ranar 26 ga watan maris sakon na buhari na zuwa ne a yayin da ake jayayyar shugabancin apc na rikon kwarya a tsakanin bangaren gwamna mai malabuni na jihar yobe da kuma bangaren gwamna abubakar sani bello na jihar niger a cikin sakonsa buhari wanda yake hutu a birnin london bai ambaci bangarorin biyu ba da kuma jayayyar da suke yi na shugabancin riko na jam'iyyar ta apc sai dai shugaban ya alakanta da kamanta rikicin jam'iyyar hamayya ta pdp yana mai cewa ya kamata ya zama darasi ga apc din apc ta rabe gida biyu a wasu jihohin kasar nan buhari ya ce rikicin jam'iyya ba sabon abu bane a sassan duniya amma rabuwar jam'iyya saboda son rai ba zai haifar da ɗa mai ido ba ga makomar jam'iyyar a cewar sa. a nan kuma rikicin jam'iyyar apc mai mulki ya dauki wani sabon salo bayan da hukumar zaben kasar nan inec ta yi watsi da sanarwar taron gaggawa da kwamitin zartaswar jam'iyyar gabanin wato na kwamitin zartaswar jam'iyyar gabanin babban taron ta na kasa da ke tafe inec ta yi watsi da gayyatar inda ta ce kamata ya yi shugaban riko na jam'iyyar apc na kasa mai malabo da sakataren kwamitin tsare-tsare su sanya hannu akan wasikar a kazalika ya zama wajibi a sanar da ita bukatar gayyata da tsawon akalla makonni uku yayin tsokaci akan wannan dambarwa barista aliyu zaria lauya mai zaman kansa a najeriya ya ce hukumar zaɓe ba ta saba doka ba hasali ma kowace jam'iyya ƙasar nan ta san da wannan ƙa'ida hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar kaduna malam nasiru rufa'i iya ce takwaransa na jihar yobe mai malabuni ya yi sallama da shugabancin jam'iyyar apc kuma babu abin da zai dawo da shi kan karagar jagorantinta tunanin kuma a juma'an nan ne aka daura auren 'yar gwamnan jihar katsina mariya aminu bello masari da angonta mustapha buhari a birnin katsina daurin auren dai ya samu halartar jigajigan 'yan siyasa da suka hada da shugaban majalisar dattawan kasar nan sanata ahmad lawan da gwamnan jihar jigawa muhammadu badar abubakar da 'yan majalisu masu wakiltar katsina a zaurukan majalisun dattawa da na wakilai da sauran manyan baki tare da 'yan uwa da abokan arziki a yayin daurin auren wanda ya gudana a masallacin juma'a na usman dan fodiyo da ke anguwar madoji ta birnin katsina waliyin ango kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata yahaya abdullahi ya mika sadakin naira 500 ga waliyin amarya kuma tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwasa ya ce har yanzu shi dan jam'iyyar pdp ne duk wadda cewa ya so mu tattauna da jam'iyyar nnpp domin sauya sheka zuwa cikinta a hirarsa da kafin yada labarai ta bbc jagoran kungiyar siyasa ta kwankwasiya ya ce a makonnin da suka gabata ne suka kaddamar da wata sabuwar kungiya mai suna the national movement bayan nan ne aka samar da jam'iyyar nnpp mai lakabin new nigeria people's party ma'ana dai sabuwar jam'iyya ce a nigeria kwankwasan ya ce wannan sabuwar jam'iyya ce ta mutanen da suka amince cewa akwai bukatar tsarin da aka taho da shi daga shekarar 2000 daga shekarar 1999 a sauya shi a kawo abin da jama'a za su amfana da shi ya ce akwai bukatar yin nazari a kan abin da ƙasa za ta sauya sannan ta samu sabuwar alƙibla sai dai yana mai jaddada cewa har yanzu yana nan a cikin jam'iyyar wato jam'iyyar pdp bai fita daga cikin ta ba abu na farko da muka fara yi shine ja baya daga tsarinta tunanin wasu masu hankali za su zo a zauna a faɗa musu abin da ya dame su amma jam'iyya ba ta yi hakan ba muka shiga ƙungiyar nan ma ba a yi komai ba to ga mu a matakin jam'iyya a cewar kwankwaso to anan kuma biyo bayan janyewar da sojoji suka yi daga ƙauyen shimfiɗa na ƙaramar hukumar jibiya ta jihar katsina 'yan bindiga sun shiga ƙauyen a daren juma'a inda suka yi awon gaba da mutane goma sha ɗaya tun da fari sashen hausa na rediyo faransa ya kawo rahoton yadda mutane bakwai suka mutu sakamakon wani tambatsatsi wanda ya auku a sa'ilin da dimbin jama'a ke barin ƙauyen sakamakon janye sojoji da hukumomin ƙasar nan suka yi a makarantar sakandaren gwamnati ta shimfiɗa mai nisan kilomita 27 daga garin jibiya da dama aka wato anan ne aka girke sojojin da aka janye a ranar alhamis da ta gabata shimfiɗa dai na daga cikin yankunan da ayyukan 'yan bindiga masu satar mutane da yi wa mata fyaɗe suka yi wa mummunar illa a jihar ta katsina wanda ke shiyar arewa maso yammacin ƙasar nan to dangane da wannan batu ƙananan yara guda bakwai ne suka rasa rayukansu wasu mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon turmutsutsun da ya faru a ƙauyen shimfiɗa da ke ƙaramar hukumar jibiya ta jihar katsina wani mazaunin yankin da aka tattauna da shi ta wayar tarho ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce mutanen sun shiga tashin hankali ne sakamakon fargaba harin 'yan ta'adda da ke shirin kai musu abinda ya tilasta musu yin kokarin tserewa a ranar alhamis wata majiya ta shaida cewa 'yan bindigar sun samu kwarin gwiwar afka mazauna ƙauyen na shimfiɗa ne bayan da aka janye sojojin da ke cikin rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaro da ke yankin gungun 'yan bindigar sun fara korar mata kenan suka hango jerin gwanon motocin da suka zaci na jami'an tsaro ne abinda ya sanya suka tsere mazauna yankin garin na jibiya sun shaida sun cewar a halin yanzu kimanin mutane dubu goma ne suka tsere daga garin na shimfiɗa saboda fargabar hare-hare na 'yan bindiga inda suka tsallaka jamhuriyar nijar wasu kuma suka kwalala zuwa cikin garin jibiyar a yayin da wasu suka fantsama zuwa wasu yankuna na najeriya to dangane da wannan batu na rashin tsaro nan ma sama da al'ummomi 100 ne suka tsere daga garuruwansu sakamakon ayyukan 'yan bindiga da kuma rikice-rikicen addini da na kabilanci da suka hada da rikicin manoma da na makiyaya a jihar kaduna wani rahoto da jaridar daily trust ta wallafa ya gano garuruwa 143 a kananan hukumomin zangon kataf da kauru da birnin gwari da cikun da giwa da igabi da kajuru da 'yan bindiga suka daidaita al'ummominsu. su da take tabbatar da waɗannan alkalima daga birnin gwari ƙungiyar tabbatar da ci gaban masarautar birnin gwari ta ce a karamar hukumar kawai akwai ƙauyuka 60 da 'yan bindiga suka kori al'ummomin su tun a shekarar 2021 shugaban kungiyar haruna salisu wanda lauya ne ya ce babu wai wato babu wani mahaluki da ke zaune a waɗannan ƙauyuka yana mai cewa mutanen yankunan waɗanda manoma ne sun bar mahaifarsu ba don suna so ba amma saboda cin zarafi da 'yan bindiga ke yi musu nan kuma rundunar sojin ƙasar nan ta ce nan gaba kaɗan za ta miƙa wasu tsaffin 'yan boko haram sama da 500 da ta yaye hannun hukumomin farar hula bayan da suka kammala karɓar horon raba su da tsatsauran ra'ayi ɗaruruwan tsaffin 'yan boko haram ne suka yi rantsuwa a ƙarshen mako tare da kai cafas ga gwamnatin kasar nan da suka yaƙa a baya gwamnatin najeriya ce ta bullo da shirin wanda sojoji ke gudanarwa a shekarar 2015 a wani bangare na dabarun yaƙi da ta'addanci 'yan boko haram waɗanda a bisa raɗin kansu suka ajiye makamai kuma suka mika wuya ga hukumomin ƙasar da ne ke cin gajiyar wannan shiri na musamman a ciki har da samun horo akan sana'o'in hannu da sauya musu fahimta akan addini an ba su tallafin kyaututtuka wato tallafin kyautata tunani da nufin sauke su daga kan tsatsauran ra'ayi kafin a mayar da su cikin al'umma babban jami'in kula da shirin mai taken operation safe corridor brigadier general joseph maina ya ce tun bayan fara gudanar da shi tsaffin 'yan boko haram 1,070 ne tuni aka mayar da su cikin jama'a tunanin shirin namu zai dakata albashi mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sana za ku ji cewa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 da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'an nan ku shafi kanta dan take za ta buɗe muku wani dadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku nan kuma shirin namu zai dora inda a yayin da ake ci gaba da fuskantar karancin man fetur a fadin tarayyar kasar nan wata matsala da ta kunno kai a baya-bayan nan ita ce ta karancin man diesel inda a yanzu haka farashinsa ya tashi daga zuwa naira 700 akan kowace lita sai dai wasu masu ruwa da tsaki a kan man fetur sun ce matsalar tana da nasaba da tashin da farashin man fetur ya yi a kasuwannin duniya a baya-bayan nan alkalima sun nuna cewa farashin man diesel ya tashi daga da kaso 170 cikin 100 a shekara guda a shekarar ta gabata ana sai da lita ɗaya ta man diesel akan farashin naira 240 masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur sun danganta tashin da man diesel din yayi da tashin farasin man fetur a kasuwannin duniya sakamakon yakin da rasha ke yi da kasar ukraine da kuma cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi alhaji bashir dan malam shine shugaban dillalan man fetur na kasa masu zaman kansu wanda ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa dama tuntuni gwamnati ta cire tallafin akan man diesel da kalanzir sannan farashin danyen mai da ake yin diesel da kalanzir ɗin da shi shi ma ya tashi a kasuwannin duniya a nan kuma hukumar ke kula da aikin abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan najeriya miliyan wato miliyan 19 da dubu na iya fuskantar matsananciyar karancin abinci a tsakanin watan yuni da agustan shekarar 2022 da muke ciki. hukumar ta dogara ne da yawaita hawa farashin kayayyaki da rashin tsaro kamar da yadda rahoton da ta fitar da haɗin gwiwar ma'aikatar aikin gona da bunƙasa karkara ta najeriya ta bayyana rahoton dai ya yi nazari ne akan matsanancin karancin abinci musamman ma masu gina jiki da rashin tsaro a yankin sahel da kuma yammacin afirka inda ya ce matsalar za ta shafi 'yan najeriya a jihohi 21 har da babban birnin tarayyar ƙasar nan abuja a cewar rahoton kimanin mutane miliyan 14,400 a jihohi 21 da abuja sun riga sun fada cikin wannan matsala ta karancin abinci rahoton hukumar na watan maris ya kunshi jihohin abia da adamawa da benue da borno da cross river da edo da enugu da gombe da jigawa da kaduna da kano da katsina da kebbi da lagos da niger da plateau da sokoto da taraba da yobe da zamfara da kuma babban birnin tarayya abuja na kyauta daga ƙetare kuma gwamnatin sojin ƙasar chadi tana tattaunawa da gungun 'yan adawar ƙasar da 'yan tawaye a can ƙasar qatar manufar tattaunawa da ita ce kawo ƙarshen rikici da batun sabon kundin tsarin mulki da kuma zaɓe ɓangarorin 'yan adawa 44 da ƙungiyoyin 'yan tawaye ne aka gayyata a tattaunawar ko da yake ba dukkaninsu ba ne suka halarci zaman tattaunawar sun nace akan sai gwamnati ta bayyana yin afuwa tare da sakin fursunonin siyasa kafin soma tattaunawar gwamnatin chadi ta gayyaci kungiyar 'yan tawaye ba ta front for change and concord wacce ta kaddamar da farmakin da ya kai ga kisan tsohon shugaba marigayi idris debe nan kuma akalla mutum daya ya rasa ransa kuma mutane uku sun samu launuka bayan wani hari da aka kai kan wani ginin da fararen hula ke zama a cikinsa a kiev babban birnin kasar ukraine kamar yadda wata tashar talabijin mallakin gwamnatin kasar ta ruwaito kawo yanzu dai hukumar bayar da agaji ta ukraine ta ce an gano wasu gawawaki biyu baya ga wasu mutum uku da aka kai asibiti bayan harin da aka kai da karfe 7 da mintuna 40 na agogon birnin kiev hotunan da hukumar ta raba wa manema labarai sun nuna hayaki na tashi daga cikin ginin mai hawa tara a yayin da 'yan kwana-kwana ke amfani da tsani wajen ceto mazauna benin to daga duniyar wasanni kuma magoya bayan kungiyar paris saint-germain a gasar ligue ta kasar faransa sun yi wa fitattun ko kuma fitattun 'yan wasan kungiyar da suka hada da lionel messi da neymar ihu a ranar lahadi a yayin buga wasansu na farko tun bayan da real madrid ta fitar da su daga gasar cin kofin zakarin nahiyar turai a ranar laraba psg da ke jagorantar gasar ta league one sun fafata ne da budo inda kuma magoya bayanta suka rika yi wa 'yan wasan kungiyar ihun adawa da kuma fitowa da kuma yin fito a duk lokacin da suka taba kwallo musamman ma messi da neymar sai dai kylian mbappe wanda mai yiwa ya koma real madrid nan gaba kaɗan bai fuskanci ɓacin ran masu kallon ba kasancewar ya taka rawar gani wajen cin kwallaye a dukkanin karawar da suka yi da jagororin na gasar lekon wato gasar la liga ta kasar spaniya daga ƙarshe dai kungiyar ta psg ta samu nasara a kan bodo da kwallaye uku da nema waɗanda mbappe da neymar da paradise suka jefa tunanin kuma cristiano ronaldo mai shekaru 37 shine ya ci dukkanin kwallaye uku rigis a wasan da kungiyarsa manchester united ta lallasa tottenham da ci uku da biyu a daren ranar asabar lamarin da ya sa har yanzu united ke da kwarin gwiwar kasancewa a cikin kungiya wato kungiyoyi hudu na saman teburi a gasar premier ingila kwallo ta biyu da ronaldo ya ciwo united ce kwallo ta 866 a sana'arsa ta kwallon kafa kuma ita ce ta sanya shi ya zama a kan gaba a hukumance a wajen cin kwallaye a duniya ana sauran mintuna goma a tashi daga wasa ne dan wasan na kasar portugal ya saka wata kwallo da ka